Wace ta yi daidai da ashirin da ɗaya ga watan Fabrair shekara ta dubu biyu da ashirin da shida. Muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma. Har yanzu muna nan a cikin tafsirin Sura ta goma sha takwas a cikin jerin surorin Alƙur'ani mai girma wato Suratul surar kogon dutse wannan karatu kuma yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'o abi obai da sabnir jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya jiya mun kwana akan aya ta sittin da tara wato annabin Allah Musa alaihi salatu wassalam a lokacin da ya je neman fa'ida ma'ana ya tafi ɗalibta wurin ɗaya daga cikin bayin Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce da shi ba za ka iya haƙuri a kan abin da baka sani ba annabin Allah Musa alaihi salatu wassalam ya ce satajiduni in sha Allahu sabiran wala a amra da sannu za ka same ni mai haƙuri in Allah ya yarda ba zan saba ma al'amarinka ba. To jiya muna bayani akan mahimmancin faɗin insha Allah duk abin da za ka yi a matsayinka na musulmi ka mai da al'amari ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan kalma mun gaje ta ne a wurin al'ummomi da suka gabace mu. Saboda in ka duba Ƙur'ani za ka ga irin wannan kalma ta nanatu. a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa annabi sallallahu alaihi alƙawarin cin garin makka da yaƙi sai da ya mai da al’amari gare shi subhanahu wata'ala laƙar sadaƙa Allah wa rasulahu ro'iya bil haƙ la harama in sha amini zaku shiga garin nan mai alfarma matuƙar Allah ya so kuna masu aminci ashe kenan kun ga faɗin in Allah ya so in sha Allahu wannan kalma ce da ta zame dole musulmi bakinsa ya kamata ya saba da ita annabin Allah Musa alaihi salatu wassalam a lokacin wani lokaci can a lokacin sa an wayi gari sai aka tsinci gawa a tsakankanin ƙabilu guda biyu sai aka ɗauki wannan gawan aka je aka jefa kusa da wancan kabila kaga kai tsaye abinda hankali zai kama waɗancan ƙabilu tunda a kusa da wurinsu ne abin ya faru su suka kashe wannan bawan Allah sai yaƙi ya kusa ya kaure masu hankali daga ciki da hange da dattawa suka ce menene na yaƙi ai wannan al'amari tunda ya faru ba a san yadda ya faru ba akwai annabin Allah a cikin mu shine Musa alaihi salatu wassalam mu je mu koka masa ya roƙa mana Allah subhanahu ta'ala kowaye ya aikata wannan aiki Allah ya bayyana shi aka dunguma aka tafi annabi Musa alaihi salatu wasalam ya roki Allah subhanahu wataala Allah ya ce da shi ka ce da su subhanahu wataala inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara ku yanka saniya qalu atattakhiduna huzwa suka ce ah, yanzu zaka rike mu cikin wasa da da izgilanci yace ina neman tsarin Allah in kasance daga cikin jahilai sai suka fara tambaya qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna dhalika faf'alu ma tu'marun qalu قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن baqara tashabaha alayna da abun ya kai dawo suka ce ka roka mana Allah wannan saniyar tari kirkice mana mun kasa gane ta sai suka ce wa inna insha Allahu la muhtadun mu innan in Allah ya so za mu kai ga ci za mu gane wannan ainihin saniya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da ba su ce insha Allahu ba da ba za su taba gane wannan saniya ba haka annabin Allah Yusuf alaihi salatu wasalam a lokacin da tarihi ya nuna mana cewa shekara tamanin rabansa da mahaifinsa lokacin da ƴan uwansa suka shirya abin da suka shirya aka je aka jefa shi a cikin rami mahaifin bai daina roƙon Allah ba kuma shi ma bai daina mararin babansa ba sai da aka shekara tamanin a shekara ta tamanin Allah subhanahu wa ya sadar da annabi Yusuf da mahaifinsa Yaqub alaihi masallatu salam to a lokacin da suka zo falamma dakalu ala Yusuf awa ilaihi abawai wa qalat qulu misra insha Allah ku shiga misra matukar Allah ya so kuna kasancewa masu aminci kaga ce wannan kalma tana da girma annabi shu'aib alaihi salatu wassalam haka ya faɗa a lokacin da mutane suka matsa قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن أبنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allahu rabbuna tunda muka bar kafirci yace ba za mu sake komawa ba da ikon Allah yace mun barsa kuma in Allah ya yarda mun bar shi ba za mu koma ba a kenan kun ga bakin nan ya kamata ya saba faɗin insha Allahu in Allah ya so amma sai ga musulmi yana magana wai shi kada a ce wai shi is islamist yana da tsaurin addini sai ce ai za mu yi sai mun yi wannan magana ce irin ta firauna ai saboda a lokacin da aka zo yaƙi yana nema ya ci shi wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atadharu musa wa qaumahu li yufsidu fil ard wa yadhraka wa alihatak qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahir aka ce yanzu ka bar yaran nan kana kan karaga za su zo su mamaye kujerarka za su zo suna neman sun kuɗe ka ya ce a za mu kakkashe matasa daga cikinsu sannan za mu bubbinna mata ko kuma mu bar mata da rayuwa mu kakkashe maza mu dinnan kuma masu iko ne a kansu ina insha Allah mu ce babu amma me faru a ƙarshe duk majors ɗin da fir'auna ya ɗauka babu wanda ya kai fir'auna ɗaukan majors kuma babu wanda ya riga shi kujeran nan da ake kashe rai ake salwantar da rayuka ake zubar da jini a kanta fir'auna shi ya fi kowa ɗaukar majors saboda an ba shi labari an ce za a samu wani yaro daga cikin banu isra'ila shi fir'auna baƙiɓe ne don haka sai dinga gallaba wa banu isra'ila a Zaba. ya dinga kuntata masu ba wani mutum da zai rike wani matsayi mai dama-dama daga cikin banu isra'ila in ka ga mai kwasan bola mai kwasan shara mai yankan kumba misali mai sharan titi za ka samu dubbanu isra'ila ne amma an ka samu ka zance minista wa ne to yaran fir'auna ne bakifte misali in ka zance ce wa ne bakifte ne da haka sai ya ɗauki majors bari a kakkashe maza a bar mata to amma yadda za ka gane tsarin Allah ba na mutum ba in mun koma insha Allah tsarin Allah su wa ba na mutum ba wanda zai tura mulkin kaɗin kuma kai ka raine shi kai ka ciyar da shi kai ka tufatar da shi to tsoron da ake ji yanzu ya amfani da wani abu to shi za ka ɗauki al'amari kamar da shi zuwa ga Allah ta'ala kuma duk yadda kaga abu ana ta yin sa to farkonsa kake gani ya je dai a je a gani ba wanne sai da zai kaya ya ajuju da ma'ajuj cikin kissan da zamu karanto insha Allah ƙarshen sura yanzu suna nan suna aiki dare da rana suna aiki suna kokarin sai sun shigo duniya kuma Allah ya gaya mana aikin da za su yi inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardh fa hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda aikin da za su yi za su yi banna a cikin kasa sai Allah subhanahu ta'ala ya umurci zulqarnain da ya gina ainihin katanga wacce za ta sha makance tsakaninmu da ya ajuju da majuj kullum sai sun zo za su ta fasa katangan suna fasawa suna fasawa sai sun ci rabi ya rage kamar rabi za su an tayo duniya sai su ce ku bari mun gaji gobe mu dawo mu karata idan suka tafi kafin su dawo sai su samu katangan ta sake koma da take kamar ba a taba ta ba tun wannan lokacin aikin da suke kenan kai sai wani idan lokaci yayi shine fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan idan lokacin yazo ja'alahu dakka zai mai da shi gari kasa abinda kuma zai faru ɗaya daga cikin su ne Allah zai jefa masa ilhama idan suka ce ku bari sai gobe sai ce insha Allah to in suka dawo yadda suka zo suka same ta din saura kaɗan haka za su same ta ba ta sake tashi ta yi saman nan ba sai kawai su ta aiki sai su an tayo duniya kaga girman tasirin faɗin insha Allah da haka ya kamata mu gyara wannan sau da yawa za ka ga musamman manya prominent figures daga cikin musulmai za ka ga bakin bakinsu yana ɗari-ɗari irin faɗin subhanallah irin insha Allah ba zai faɗa ba sai a za yi kar ka damu za mu same shi za mu cin mai sai mun yi kaza wai duk saboda wai media na ɗaukar sa wai kar a ce wai shi an is an extremist wai yana da tsaurin addini wai komai sai ce wai insha Allah wai komai ce wai wai wai subhanallah to shi kuma yana yana disowning kansa daga wannan abu bai san a ce shi shi kaza ne a lokacin da wani kuma zai ce maka in Jesus name shi ga hankalin shi bai taba tashi ba duk ma abin da zai faru ya ce maka in Jesus name ba ruwan shi to kai ne yayi matsalar kada ba za ka yi cewa subhanallah ba za ka yi cewa bismillah ba za ka yi cewa insha Allah ba ina da wani ɗalibi cikin sojoji yana ban labari ya ce wani lokaci wani incident ya faru suna da wani shugaba wai in ka mai sallama sai ce wai nan office ne nan ba masallaci ba ne so sai dai morning morning afternoon afternoon ya ce ya samu wani mawakaci cikin yaran ya kulla kofa ya kofi min yace ya ce in ko ni ko kai in na sake maka sallama ka ce min ba a sallama a nan barak wallahi ya ce zai pretend dirka ma wuta in an kashe na yi shahada ce to ne aka samu sauki ba in ka ce salamu alaikum ya tsorace da wa alaikum salam a tsorace ya za ka ɓoyin titi dinka what for kai musulmi ne probably to be a muslim what's the problem shi ma wani na alfahari ya zama abin da ya zama kuma bai constitution ba wani restriction in ma ka ce za ka bauci wannan lantan an ce a baka dama ba wani ɗaga kafa ka zo ka bauta mata to me yasa za ka ɗaga hannu ka dinga ka dinga ɗaga hankali kana jin tsoro wai wai kada a ce kaza duk wani kurɗa kurɗa ka san ce ba kaɗi ce ai ka san mutanen ba su da fahimta kuma su ba su rufe abin da suka sa mu gaba ba su wani kawaici ba wani ɗaga kafa inda suka sa ma gaba za ga zai gaya maka wurin zaki to ni kuma me yasa zan koyi aqida ka to ya kamata mu gyara waɗannan abubuwa kuma mu san muhimmancin faɗin insha Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma sha Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun abin da yaso shi zai faru abin da bai rubuta ba ba zai faru ba kai ran alkiyama in an busa kaho akwai waɗanda kowa zai mutu amma akwai waɗanda ba za su mutu ba a lokaci wani fi kafin suri fasa'iƙa man fi samawati wa man a sai ce illa man sha Allah akwai waɗanda bushin farko ba za su rasu ba amma bushin farko kowa zai kwanta dama saboda Allah subhanahu wa ta'ala bai yi nufin su rasu a lokacin ba so duk wani shiri da ka gani wai za ka ga mutum an zauna wai ana mafin wai 2031 wannan wani irin tunani ne malam yanzu ana 2026 wani ya kwanta ya mutu a kusa da kai wani bai da lafiya wani ya yi paralyze kai ba ka san ya rayuwarka za ta zamo ba wai amma ana nan an ɗauki takarda ana tunanin bari a lankwashe wannan bari a karya wannan bari a ɓalla wannan wai duk harin da muke yi wai 2031 duk wanda ka je yana irin wannan lissafi bai san Allah ba mana bai san Allah ba Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallafi lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamman. waye mutum nawa ne kwanta bai tashi mutun nawa kuma mutum nawa ne za ku zo ku yi sallah sai a zo a ce ina wanda muka kama wani lokaci akwai mutum da muka yi sallah ina kallon surarsa kullum regular member ne a cikin masallaci sallan asuba ba ba a riga shi za ka same shi a sahun dama mun yi sallan asuba sai aka kira mu da azar aka ce ai mutumin na Allah ya mai rasuwa to kuma sai ka ce mutane muna da addini amma mun saki addini mun kuma muna maguzanci to ya kamata mu gyara waɗannan abubuwa musamman muhimmancin faɗin insha Allah yau za mu tashi akan aya ta 60 daidai malam bismillah insha Allah ta 70 ko 70 na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 Allah أحدث لك منه ذكرا الله سبحانه وتعالى قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا كاغا tsari? addinin musulunci addini na tsari amma mu muna rayuwa in nace ba mu da maraba da dabbobi ban zafa ba wai mutum shi bai da tsari kuma yana son ka rayu ka tafi akan rashin tsarinsa yaushe haka zai tafi in kana neman mutum mara tsari ka same mu to karka nemi wani yanzu mutum nawa ne daga cikinmu wanda misali yau yau asabar ko gobe lahadi kana da schedule kana da program abinda za ka yi gobe in ma akwai bai fi ɗaya cikin goma ba to wai in mutum ya taso maka on schedule ba bai cikin lissafinka ka ce ah, ba haka ba ne sai ya ce ne da ka'ida da tsanani haba ai akwai girman kai malam to duk abin da za ka faɗa ka faɗa tsari ne kuma inda mun san tsari tun daga sallah misali kifin alkawari tsari da abubuwa duk addinin ma tsare yanzu azumi misali akwai wani wata banda wannan watan na tara ramadan sunan shi ramadan yanzu akwai wani mutum da zai iya ɗaukan wani azumi misali a cikin shawwal ce sunan shi ramadan ai saboda musulunci ya ya mai da mu bai ɗaya ya yi uniformalizing namu gaba ɗaya komai yana son mu zama ɗaya hajji misali akwai mutumin da zai ɗauki wani wata ya ce wai sunan shi hajji a wurinsa watan mu ɗaya ramadan ɗin ma ɗaya sallolin mu duka ɗaya komai ya zama uniformly gaba ɗaya wuri guda to me yasa bamu da tsari sai muka tashi a sake to kaga kadir alaihi sallallahu alaihi da annabi Musa ya matsa tunda mun karanto shekaran jiya yace ni na san abin da kai baka sani ba kai ma ka san abin da ban sani ba to kana ga tafiyan za ta yi kuwa kai kana gabas ne ina yamma sai yace yana eh, ta lallaba shi satajiduni insha Allah sabira wala a'si laka amra qala sai yace da shi fa in tabatani in har ka kuskura ka bi ni to fala tasalni kar ka tambaye ni an shay'in game da wani abu hatta uhdita laka minhu dhikra har sai ni na ambato maka labarin sa amma kai kaka ce da ni me yasa dan me ya aka yi ina aka nufa karka ce wannan ni in ni ne don ra'in kaina nace da kai kaji dalilin yin kaza da kaza da kaza to yanzu wannan daya amma in ba ni na baka labari ba karka kuskura ka tambaye ni kaga tsari kenan ko to idan ka koma cikin qira'at gabanin nan ko a musulunce alqur'ani ya hana yawan tambayoyi marasu amfani ya ayyuhan ladina amanu la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum duk abin da ba ruwanka ka shiga menene kaza ya aka yi kaza ya tabbata a cikin hadisi min husni islami al-mar tarkuhu ma la ya'ni yana daga cikin cikan musuluncin mutum da kyawun sa ya bar abin da ba ruwansa sannan yana daga cikin dalilin da yasa aka halakar da wasu al'ummomi yawan tambayoyi fa innama ahlaka alladhina min qablihim kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim tambaye-tambaye abin da babu ruwanka sai ka shiga ka nema musulunci ya hana wannan amma abin da zai haifar maka da amfani ya haifar mu da al'umma amfani wannan babu laifi ka tambaya domin sahabbai mazansu da matansu radiyallahu anhum sun kasance suna tambayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har mace za ta zo ta ce inna allaha la yastahi min haq, ya rasulullahi allah bai kujin kunyan gaskiya shin mace tana iya fitar da ruwan halitta in ta yi mafarki tambaya ce ta ilimi kuma tana nufi ta karantar da 'yan baya to tambayar da za ka ƙaru wannan babu laifi amma tsatsuban abin da babu ruwanka wannan musulunci bai yadda da shi ba idan ka koma cikin kara'at Falatas, alni ibnu katir da asim da abu am da hamza da kisa'i rahmatullahi alaihim ne suke karantawa bi taskinin lam Falatas Alni, amma imamu Nata yana karantawa bi tashdidi annun wa fathil lam fala kuma akwai bambanci zamu yi bayani kada ibnu amir a cikin riwayar da juni, shi kuma yana karantawa Falatas Alanni. bi hasil ya kaga muna da riwaya uku kenan Falatas alni Falatas Alanni. fala tas'alanni to meye bambancin Falatas Alni da kuma Falatas Alanni? malamai suka ce bambanci falatas alni karka tambaye amma falatas alanni karka kuskura ka tambaye saboda ziyadatul mabna yadullu ala ziyadatin ma'ana idan ginin kalma ya karu to tafsirin kuma yakan canza don haka karka tambaye ni wannan amma wannan karka kuskura ka tambaye shine bambanci don haka annabi Musa sai dauki wannan sharadi sai aka kama hanya yanzu gashi na ana tafiya on taraka qalqa hatta idha rakiba fi safinati kharaqaha قال أقرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا فانطلقا hatta idha rakiba fi safinati kharaqaha قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا yanzu sai aka tafi fantalaka sai suka tafi su biyu ana fahimta amma ai kun san annabi Musa ba ya ɗauko ɗan rakiya ba to ina labarinsa za mu yi magana ta gaba kaɗan insha Allah hatta idza rakiba fi safina har sai da suka hau cikin kwale-kwale suka daidaita kharaqaha mun karanto a shekaran jiya Khadir alaihi salatu salam sai ya ɗauko gatari a cikin jakansa sai ya sassaƙi wato goshin wannan ainihin kwale-kwale ta yadda yake ruwan tun da ruwa ake tunkara kaga ruwan nan ainihin zai shiga cikin sauƙi. ya sassaƙe ya sassaƙe kharaqaha ya huda ta qala annabi Musa da ya kalle shi ga kuma sharaɗi. yana so yayi magana sai ya juya kai sai yace akharaqtaha litughriqa ahliha yanzu ka sassaƙe wannan kwale-kwalen ka fasa ka huda ta domin ka nutsar da mutanen da ke cikinta laqad ji'ta shay'an imra ka zo da wani abu mai girma ko kuma ka zo da wani abu mummuna ko kuma ka zo da wani abu na ban mamaki duka ana fassara shi a cikin larabci idan aka ce imra imamu qatada da mujahid radiyallahu anhuma suka ce nukra ka zo da wani abun ki abu ubaida ce dahiya ka zo da masifa mafi girma sannan ibnu qutayba yace ajaba ka zo da wani abu da ban mamaki to dukka in ka fassara ka koma yana koma abu ɗaya ne Don mutumin da ya kyautata maka kai kai masa kai butulci ko ka saba masa to in an ce ka zo da abin mamaki ko ka zo da mummunan abu ko ka zo da abin ki ko ka zo da abu mafi girma dukka waɗannan abubuwa yana iya shiga imamul akfash rahimahullah ɗaya daga cikin malaman ya ce akan ce amira amruhu ya amaru imran idza shtadda in al'amarin ya tsananta bi ma'ana ka zo da wani al'amari mai tsananin gaske wani mai iya magana yana cewa qad laqiya al-aqranu minni nukra dahiyatan haya a iddan imra al'imru duk yadda ka fasara shi ya ɗauka ko dai abin ƙi ko abu mai girma ko abin mamaki ko abu mummuna duka yana ɗauka imamu kasa da yake radiyallahu an ajaba ya ce abin mamaki inna kauman wasu mutane lajjaju safinatahum fil bahr sun tumbatsa sun cika kwale su a cikin teku fa khuriqat sai aka zo aka bula ta aka sassake ta ka ahwaji ma yakununa ilaiha kamar lokacin mafi bukatan da suke bukatan shiga wannan kwale-kwalen sai a zo a ce ainihin an hula ta kamar kai ne kana jin kishi kana jin yunwa sai ka yi ta Kano ka zai ziyara wurin abokinka dama kuma ka je ne ka ka fage da guzuma ka harbi karsana to sai ka ji ana ta girki-girki ana ta ƙanshi yana ta jin kada surutu kai kana hamma shi yana hamma kai kana hamma shi yana hamma kaga a lokacin kana buƙatan a ce ka samu tallabi amma sai ya watsi da kai to shine imamu qatada ke faɗa radiyallahu an a lokacin nan mutanen nan suna sun fi kowa buƙatan wannan kwale-kwale amma sai aka ce an huda ta walakin alima min zalika ma lam ya'lam nabiyullahi Musa min ilmi Allah alladhi ata sai dai shi Khadir alaihi salatu wassalam ya sani daga cikin ilmoman Allah subhanahu wata'ala abinda annabin Allah Musa alaihi salatu salam shi bai sani ba wa qad qala li nabiyillahi Musa kuma ya riga ya ce da annabin Allah Musa alaihi salatu salam fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay in ka bi ni to karka tambaye ni game da wani abu saboda ya san ya san abin da ya sani shi kuma bai san abin da ya sani ba idan ka koma litogoreka ibn kathir da nafi da abu amr da asim da ibn amir su ne suke karantawa haka litogoreka amma imamu hamza da kisa'i rahmatullahi alayhim suna karantawa liyagraka ahala ahaluha wato saboda ma'abutan cikin jirgin su nutse shi yasa kai wannan to anan karkashin wannan akwai matsaloli guda biyu zuwa uku matsala ta farko malamai suka ce bittifaqil ulama malamai sun gamu gaba ɗaya akan cewa cin dukiyar maraya haramun innal ladina ya'kuluna amwala al-yatama zulma innama na fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira amma idan kana juya dukiyar maraya ya zanto kana da wadata an ce ka kame wa man kana ganiyan falyasafi amma idan kana da bukata to an ce ka dan tsakura da nagarci wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf to bisa wannan huda wannan kwale-kwale malamai suka ce babu laifi idan kana rike da dukiyar maraya sai ka ga wani abu na so ya shige ta don ta salwanta to kana iya dabara cikin hikima ta yadda za ka kare wannan dukiya ta yadda ya cika ta salwanta saboda ai jirgin ruwan nan ba akwai dalilin da ya aka kula shi ba to dalilin shi za mu karanto insha Allah a gaba to don haka kamar yadda khabir alaihi salam ya kula wannan jirgin ruwa domin ya kare kwale-kwalen marayu to kai ma a matsayinka na mai juya dukiyar maraya duk yadda za ka yi ka kare ta Allah ya taimake ka ka ba ta kariya ya zama dole ka kai amma kar ka fake da guzuma ka harbi ainihin karsana don haka abin nan yake cewa a karakta ha ne tukuri ka ahalaha labar ji ta shay'an imra ta zo da wani al'amari mai girma قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال سيشي النبي أبنا خضر يتي لشي ألم أقل ويشن باناتي لكي بدا ما إنك كي إن لن تستطيع معي صبرا بذاك تبقي هكولي دنيبا بانجي أمك وأنا مجانا با قال قال لا تؤاخذني تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا قال النبي موسى سيتي دشي لا تؤاخذني بما نسيت كركا كما ندى أبن دنا منتا wannan mantuwa ce wala turhiqni karka daura mani karka tursasa mani usran wahala min amri daga cikin الأمرين ma'ana kar ka ɗaura mani abin da ba zan iya ba tun da mantuwa ce na yi to ai ya kamata ka ɗaga mani kafa kai kawai ci misali kai shiru amma kar ka ɗaura mani tsanani game da al'amari na abin da ba zan iya ba to anan nayi bayani na ce annabi musa alaihi salatu wasalam ya ɗauko ɗan rakiya shine yusha bin nun alaihi salatu wasalam idan muka duba anan alƙur'ani bai yi maganarsa ba don ya ce fantalaka hatta idza rakiba fi safina fantalaka hatta idza laqiya ghulaman fantalaka hatta idza ataya ba ai maganar sa ba to ina yake Imam al-Mawardi yace yana iya daukan abubuwa guda biyu rahmatullahi alaihi ko dai ya zanto shi Yusha alaihi salatu wasalam ya basu daga inda Annabi Musa ya hadu da abin da yake nema sai ya juya wannan yana iya ɗaukan haka ko ko a'a yana cikin ayarin da aka tafi amma kasantuwar shi bi yake ba shi ba ne jagora shi sa ba an bato shi ba amma Allahu a'lam ya koma ne a da shi aka tafi ƙur'ani da ce fantalaka kuma ƙur'ani sau da yawa yakan iya jibinta ma mutum aiki mai aiki ɗaya, ya jibinta masa ayyukan mutane da yawa misali kamar yana cewa can wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyuta waj'alu buyutakum qiblat kaga ana magana da mutane biyu ne wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a ku tattala ku biyu liqaumikuma ku biyu bi Misra buyuta to da ba Qur'ani ba sai ce waj'ala buyutakuma amma sai ce waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salah kaga daga mutane biyu yanzu an koma mutane da yawa to wannan uslubi na qur'ani ne dama an ka duba qur'ani da yawa zaka samu haka mutum ɗaya ma ana iya jingina mishi ayyukan mutane da yawa shine yayi aikin amma sai a ce sai suka yi kaza to wannan uslubi ne na larabawa uslubi ne kuma na alqur'ani to menene ma'anan la tu'akhidni bima nafi ka kama ni da abin da na manta shin mantu wannan hakikatan ne mantuwan koko a'a su da baka ne koko ya abun yake malamai sun yi zantuttuka da dama zance na farko aka ce ma'ana min ma'aridil kala suqul da baka ne zance na farko kenan amma ba wani nafsi da ya nuna cewa suqul da baka ne zance na biyu aka ce ai bi ma'ana tar bi ma'ana la tu'akhidni bima tarakt karka kama ni da abin da na bari shi ma babu wani nafsi da ya nuna haka zance na uku mantuwance da gaske saboda Allah subhanahu ta'ala dama ya turo shi ne domin ya jarrabe shi a don haka mantuwan ce da gaske kuma ya tabbata a cikin hadisi cikin abin da Bukhari da Muslim suka rawaito rahmatullahi alaihima annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kanat ula min Musa nisyanan wannan na farkon daga annabi Musa ta kasance mantuwa ce don haka in Allah subhanahu wata'ala yana so ya jarrabi bawansa yakan kame hankalinsa ya faru da annabi Dawud alaihi salatu wasallam annabi Dawud ya tambayi Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ya za a yi in samu matsayi irin na annabinka Ibrahim haka kira shi badadenka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to shi an jarraba shi ne da aka yi masa jarrabawa sai ya ci amma kai ma in kana so ana iya maka jarrabawa wa idh tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun an jarrabe shi da kalmomi daban-daban daban-daban sai ya cika ta kalmomin ya tsallake jarabawa kai ma dawudu in kana so ana iya maka wannan jaraba ya ce ya Allah ka jaraba ni kar ku manta annabawa gida guda biyu ne akwai annabi tsantsa akwai annabi sarki shi annabi dawud annabi ne kuma sarki ne ɗansa kuma ya gaji ainihin sarautar kuma ya gaji ainihin annab wa warisa sulaimanu dawud to waɗanda suke bashi kariya ba mutane ba ne nan da zaka an zo ana ta muzure da bindigogi ana ta kakakakaka misali ga kuma maza ta a maza na sambisa ana fahimta to baka ga abin da ya faru ba misali a abin nan argungu argungu an je an yi taro kowa ma ya je ko kadangare ba a kashe ba ko kadangare ba a kashe ba a kyabbi amma ran alhamis lakurawa suka shigo karanci an ce sun kashe mutum arba'in to me haka yake nuna babu tsaro kuma gwamnati ta gaza gabanin haka ran alhamis a zamfara kuma disamtin suka shiga anka local government aka kashe mutum talatin aka aka iza mata ba a san adadinsu ba kuma har yanzu akwai mutanen da suke ɓace shi reportan ke cewa a lokacin da suka zo ya dinga communicating da jami'an tsaro ga mutanen nan ga aikin da suke sai suka zo suka yi ambush suka kewaye garin gaba daya da bindigogi suka banka wuta ai ka san in wuta ta shiga me zai faru dole za ka nemi hanya to wanda ya fito sai a mai da shi da bindiga wani kuma a kama shi a mashi yankan rago ya ce muna kira ina gaya musu ga yadda aka yi aka turo wani jirgi fafafafafa ya zo ya kewaya ya ce mutanen da suka ci suka suɗe suka gama suka tara matan da za su tarkata aka tafi da su cikin daji wa za ka ce ma akwai tsaro daga Nijar muke ko Chadi mu 'yan ƙasa ne mun san me ke faruwa gwamnati ta kasa kuma babu tsaro abu the worst of all ana azumi alhamis laraba bayan allah nan da azumi a bakinsu a zo a musu irin wannan yanka kuma ka fito ka ce mana wai akwai tsaro har ma yadda nake cewa da za su dinga gyara statement ɗin mun san tsaro ya taɓarɓare amma in Allah ya yarda muna ƙoƙari in sha Allah za mu kawo ƙarshen abin nan Allah zai taimake mu to amma kawai sai ka pretend ne kawai ka ce mutane akwai tsaro bayan akwai inda baka yi shiga kuma na bada assignment yau ya kai shekara har yanzu ban samu ansa ba in kai da kace akwai tsaron ka shiga cikin daji ba security in ka dawo lafiya lau mun yadda akwai tsaro Kuma fahimci magana ta kuwa kar ka tafi da security ka ka tafi kai kadai a kamar ne da yadda yake ina khamis ka shiga cikin daji kai kadai salin alin in ka dawo lafiya lau to mun yadda akwai tsaro magani an samu an haka ba wani abu sai dai kawai mutane abin da ya dame su su, yanzu kaga da yake su zaɓe ne a su wannan electronic transmission ɗin nan da ake ta sa'insa an ce a'a ya kamata ana iya tura ainihin eh, result online suka ce a'a wai to sai su iya maza ya sa hannu wai wai wai to ai in ba a samu network ba to shikenan kawai sai a koma manual a rubuta da hannu yaya ake magana da mutane kamar ana magana da dabbobi kaman kai ne barin baka misali bako ya zo gidanka sai ka bashi kujera sai ya zauna sai ka ta jaddada mishi kana cewa to kujeran nan ka ta juya karka damu ko da ka faɗi karka damu ka zauna a bini bini zai ce maka kujerar nan da kawo in kaga ta juya karka damu ka zauna ko da ka faɗi karka damu ka koma a to in ba abin da ya shirya zai ta infasaji yana ma kujerar ta juya to in su opposition sun yi magana Kenya ba su kai mu kuɗi ba sun yi wannan successfully abin it works ya yi aiki Ghana sun yi ba su kai mu kuɗi ba ƙasashe da yawa sun yi ba su kai mu kuɗi ba mu me yasa zai gagara tsoron me kake ji in kai kana da good rapport da mutanenka tsoron me kake ji ka fito ka ce ku zaɓe ne ko su zaɓe ko su a'a ka fito mana to wai an ce a'a wai saboda network in an samu matsala to ka san za a yi ta kamaru kenan da Uganda ka san kamaru zaɓe aka ce za a sanar alhamis abin sai da ya ɗauki lokaci aka ce ba network aka rasa haka uganda aka damalmala komai aka rike network ɗin kyak to wai wai irin wannan ya faru to shikenan wai sai a rubuta manual in dubu ɗaya aka zaba sai a ƙara zero ya zama goma in dubu goma ne a ƙara zero ya zama ɗari aikin fa kenan to amma a cikin wannan tafiya da yake in Allah ya da za a samu taimakon Allah sha Allah ai su talakawa nan da ake kashewa ake ake musu kama karya wanda ya yi su yana son su kuma Allah ba ba ne ya bar abu haka a murɗe ya ta tafiya bai yi alƙawarin haka ba in Allah ya yarda taimakon Allah zai sauka saboda babu hankali yanzu mun wayi gari ba sai dai mu zauna mai makoki sai dai mu karanta jarida kullum kai yanzu latest abin nan world news ya nuna cewa the worst country wanda zaka rayu a ciki fact shine Najeriya mafi munin ƙasa wacce za ka rayu a ciki world statistics ya nuna shi ne Najeriya daga nan sai Bangladesh su ne na biyu sai Egypt ina ka su ne na biyar Venezuela ina ka su ne na uku ga shi nan dai ne na ɗaya da kuma kana gaya mu wai economy and stabilize ta ina ya tsaya akwai wani wani wani wani member house of rep daga Taraba dan APC ne ya fito ke cewa wannan transformation da ake magana na economy yace is not working bai aikin komai kuma yana aikin aina in in ka san mutum ka shekara ba ganshi ba ko wata shida in ba sai kaga idan ka kamar yana zagi wai wane ne ko sai kila ka tambaye shi ma malam ko kai ne malam Harun ni ne saboda ya koke ya goge ya je ne kowa ka gan shi na nace da kasan shuka na bukatar ruwa ba ka kira ta goma tagomashin babu kai da kake ɗauka, na san kana nan ina faɗa ne kuma ka ɗauka. dan na ganka shi bakin nan Allah ya tsaga shi sai mun yi magana sai mun faɗa amma in za ka kai rahoton ka faɗi abin da na faɗa ka yi tamfarin da haka dole ne mu tsaya mai addu'o'i zafafa al'amura wallahi masifar da ake ciki mala, ba za ka iya retin ba wallahi mutum mai kamala ya zo ya raɓe ka ce don Allah taimakin da ɗari biyar ko ɗari biyu sannan ka ce mu wai komai na tafiya daidai wai kuma kana expecting wai kowa ya ja bakin shi ya shiru wai komai lafiya ai ba lafiya bane kuma dole mu ce ba lafiyan bane kuma duk wanda yake da hannu cikin wannan al'amari yadda ya hana mutane zama lafiya Allah karka bashi ya zauna lafiya kuma yadda suka tarwatsa mutane Allah ka tarwatsa iyalansu duk wanda zai sha ruwa ya dinga wannan addu'a saboda we, we can't bear it ba mu san wuya wuya starting from mun sani ba an ce an kawo kaza yanzu zamfaran ka san dauda lawa sunan shi ko mai gwamna ya zo ya gabata ya commissioning drone ya yi kokari ya siyo jirage marasu tuɗi christopher musa shi ya je ya anshe su ya labarin wurin ya tafi ina jin laraba alhamis mutane suka aiki to ina tsaro to Allah muke roƙo ta'ala ya iya mana abinda ainihin ba za mu iya ba in aka ce ni, Imam al-Farra yace ai la tu'jilni karka hanzarce ni karka yi mani gaugawa Abu Ubaida yace la tughshini karka lullube ni da fada Imam Zajjaj shi ma haka ya fada da Ibn Qutayba Abu Zaid yake cewa idan aka ce arhaqtuhu usran ai kallaftuhu dhalik in kace arhaqtuka usran na daura maka nauyin da ba za ka iya ba don haka alaihaq warrahaq gajiya ko ko wahala duk yana daukan wannan a cikin ainihin larabci gashi nan muje فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت Allah subhanahu wa ta'ala ce fantalaka hatta idza laqiya ghulaman fa qatalah qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta shay'an nukra yanzu dai labarin yusha mun ce Allah subhanahu bai bamu labarin yadda ya kaya ba don haka fantalaka sai suka tafi hatta idza laqiya ghulaman har sai da suka hadu da dan wani saurayi fa qatala khadir sai ya kashe shi alaihi salatu wasalam a wata riwaya ta hadisi ya kwantar da shi ya sa wuka yanka a wata riwayar ya cirge kansa qala annabi Musa sai ce a qatalta nafsan zaka kashe wani rai zakiyatan tsarkakarka da ghairi nafs ba tare da wani rai ba laqad ji'ta shay'an nukura ka zo da wani abu abun ki abu mummuna a ah, to shin al-ghulam da aka ce yaro balagagge ne ko a a'a karami ne malamai sun saba amma jumhurin malamai majority mafi yawa sun tafi akan cewa yaro ne wanda yake bai balaga ba amma wasu daga cikin malamai suna ganin a'a ai ya balaga saboda an ce ya ma fara gemu saboda ai wai a larabci ana iya kiran babban mutum yaro kamar yadda a hausance mutumin da ka girma kana iya kiransa yaro ko da farfara gare shi don haka sai suka ce irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da shi kenan anan sai suka kafa hujja da faɗin wani mai cewa iza nazala al-hajjaju ardan maridatan tatabba'a aqsa da'iha fa shafaha shafaha min ad-da'i alladhi biha ghulam iza hazza al-qanata faqaha mahallu al wata ce take yaban hajjaj tana cewa hajjaj in ya sauka ƙasa yakan yi kace kaca duk inda cuta take a ƙasan sai ya biya magance ta To amma hajjaj ai kaga ba yaro bane amma ta kira shi gula sai suka ce to da wannan a larabci ana iya kiran ainihin dattijo gula to amma zance mafi inganci yaro ne bai balaga ba to me ake nufi da zakiya malamai sun yi fasassari da dama imamu zajjaj rahimahullah yace an ce zakiya ai albari'a ita ce barrantacciya allati lam yazhar ma yujibu qatlaha ita ce wacce ba wani abu da zai wajabta kashe ta wanda ya bayyana rai ce barantacciya imamu abu ubaida rahmatullahi alai yace zakiya bi ma'ana mutahhara tarkakakka ibn al-anbari rahimahullah yace qawimatun fi tarkibiha wato daidaitatta kyakkyawa take a tsayuwanta sannan imamu katada da imamu dhahak da imamu hassan suka ce ai ta'iba zakiya ai ta'iba wacce ba ta da aiki sai tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala duk yadda dai ka je ka fassara in an ce zakiya ma'ana ko dai barantarta ko tsarkakakka ko kuma tubabbiya an samu daga ibnu jurai kawala yana cewa Akbala ya ala ibn muslim ya ala dan muslim ya bani labari annahu sami'a sa'id ibn jubair ya ji sa'id ibn jubair radiyallahu anhu yana cewa wajada khadirun ghilmanan yal'abun khadir ya samu yara suna wasa fa akhadha ghulaman dharifa sai ya dauki wani yaro kyakkyawa fa azja'ahu sai ya kwantar da shi thumma zabahahu bisikin sannan sai yanka shi da wuka qala sa'id ibn jubair yace radiyallahu anhu wa akhbarani wahab ibn sulaiman an shu'aib wahab ɗan Sulaiman ya bani labari daga Shu'aibul Jabba'i qala yace ismul ghulam alladhi qatalahu Khadir Haisab wato sunan wannan yaro wanda Khadir ya kashe ana kiran shi Haisab sunansa kenan a cikin wannan riwaya idan aka ce nukra ai ashaddu min al in ji qatada wato abinda ka zo da shi yanzu yafi abinda ka aikata tsanani da kuma kazancewa sannan idan ka koma ɓangaren qira'at akan karanta zakiyatan akan karanta zakiyatan kufawa da ibnu amir su suke karantawa zakiyatan sauran makaranta suna karantawa zakiya imamul kisa'i rahimahullah yace huma lughatani bi ma'ana wahid yarurruka ne amma ma'anansu guda ɗaya kaman kace alqasiya da kuma qasiya a wannan fa'ila wannan kuma fa'ila amma abu wa amr ibn al'ala rahimahullah ɗaya daga cikin malaman lugha ya ce akwai bambanci tsakanin azzakiya da kuma azzakiya in ka ce azzakiya ala wazni fa'ila allati lam tubni qaf ita ce wacce bata taɓa aika zunubi ba a duniya kenan kaga yaro ne kenan sannan azzakiya allati adnabat thumma tabat ita ce wacce sai zunubi amma kuma sai ta tuba abu ubaida shi kuma yace idan aka ce azzakiya ma'ana fil badan tsarkakakka a cikin jikinta amma azzakiya ita ce fil zuciyarta na da tsarki to ayyan ma kana ko dai an ce zakiya ko zakiya duk ma'ana ne guda ɗaya rai ne wanda yake ya barranta sannan idan ka koma abin da ya shafi qira'at akan karanta nuqra ala wazni fa la bi taskin al-kaf ibn kasir da abu amr da kuma hamza da kisa'i su ne suke karantawa haka sannan akan karanta nukuran alawaz ne fa'ulan bi tahrik ibnu amir shi yake karantawa sannan da wata riwaya da aka samo daga abubakar an asim asim namu rahimahullah riwaya daga abubakar yana karantawa nukuran alawaz ne fa'ulan ma'anan shi ka zo da wani abu mummuna wani abun ƙi, wani abun ƙyama, wani abun gudu wanda yake hankali ba zai kama shi ba kenan da wannan muke iya fahimta duk shari'ar musulunci gaba ɗaya bai yadda da kisa ba abinda mutanen nan suke yi wai da sunan musulunci ba musulunci bane to yanzu misali ba sun ce su musulmai bane har suna kabbara za su kashe mutum ce Allahu akbar la ilaha illallah ba ka suke cewa ba to shi mutumin da ka zo ka same shi ka kashe ka ce kai musulmi ne shi musulmi ne me kake so ka cimma ban san ko kun fahimta ba yanzu nan wasu a masallaci ne kaman zaka samu an zo an sa musu bomb misali kuma kana kabbara kana cewa bismillah Allahu akbar to me kake so ka cimma don haka kwangila ce wacce wasu mutane suka ɗauko ake amfani da wasu baragurbi ba mamaki ta yau cikin malamai ba mamaki ta yau cikin sarakuna ba mamaki ta yau cikin jami'an gwamnati amma sai ake fakewa da musulunci kuma yanzu abin yake kokarin ɗaukan wani dimension ya ɗauki wani salo da ana cewa kishiyar genocide ana ana kisan gillama kiristoci to yanzu abin da ya faru a kwara yanzu da kyabbi da zamfara me yasa ba mu ji ainihin kafofin yaɗa labarai sun fito suna magana ba me yasa suka shiru don haka ba musulunci ba ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zauna da yahudawa har ma yakan ba su jinginar abinsa ya anshi abu a wurin su. bai kashe su ba sai dai musulunci na da tsari guda ɗaya kuma shi bai yarda da hawan kawara ba amma ka ta sama mutum kai ka kashe shi wai dan kana musulmi shi ba musulmi ba wannan ba musulunci bane amr ibn al-as radiyallahu an shi ya bude kasar misra a lokacin da ya bude ya samu wani shi shine reverend father reverend father da ya ji musulmai sun shigo cikin kasar misra sai ranka ya a guje ya gudu amr ibn al-as radiyallahu anhu yace a kira shi aka kira shi yace ya ka gudu yace ina tsoron rayuwa na ne da mabiyana ce a ai mu ba musulunci ba haka yake ba ka yaƙe mu ne ce ban yaƙe ku ba to za ka yaƙe mu ne ce a'a yace to mu da kai ba yaƙi mu zauna mu ƙulla amana amma muna tallata maka musulunci musulunci ya zo ya kira zuwa ga gaskiya ya hana ƙarya ya ce ai adalci ya ce kar ai zalunci ba za mu yaƙe ka ba matuƙar ba ka yaƙe mu ba amma ka je ka yi nazari ka karanci addinin mu idan ka ga abokin tafiya ne a wurinka ka zo mu ranka ya mu tafi tare kai ma ka ba da gudunmawa ai ba yaƙe shi ba yace ka je ka ci gaba da bautanka a cikin cocinka to kai ina ka samu wannan za ka zo kana firka ma mutane bindiga ka zo ka kwantar da mutum ka mishi ɗauri irin na goro ka yanka shi tun daga ƙeya ya wuya wai ka ce wai ka yi jihadi mata kuma da kake kwasa kana cin zarafi wa gaya maka addinin musulunci ko an yi yaƙi akwai dokoki da tsari ba a kisan yara ba a kisan mata ba a kisan fastoci ba a kisan dattawa matuƙar su ba sun yakin ba to kai na ka samu wannan to ya kamata muna da ainihin bayani da za mu yi duk waɗannan abubuwa ba musulunci ba ne kwangila ce aka ɗauko kuma Allah muna tawassuli da girman sunanka da zatinka da ƙudurinka da al'arshinka duk wanda yake da hannu cikin wannan al'amari Allah karka raya shi lafiya karka sa ya gama lafiya karka zauna da iyalan shi lafiya kuma yadda suke tarwatsa iyalan mutane Allah ka tarwatsa iyalansu kuma Allah ka sa faɗansa ya dawo ya ci iyalansu addu'an da zamu dinga musu kenan na'am wannan ya ce assalamu alaikum yana malam fatan alkhairi malam tambayansa anan shine hadisi ya tabbata an tambayina na Aisha radiyallahu anha rako'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi qiyamul layl take cewa baya wuce raka'a goma sha ɗaya a cikin Ramadan ko wajen Ramadan to malam idan mutum yayi tarawih raka'a goma sha ɗaya da liman kenan ba zai iya yin wani sallah cikin dare ba kenan to wannan matsala ce da malamai suka saba shin tarawih ita ce tahajjud ko ko tahajjud daban tarawih daban waɗanda suka ga cewa tarawih daban tahajjud daban suka ce kana iya yin tarawihi ka zo ka yi tahajju. ne kuma ina tare da wannan fatawa daga cikin wanda suke da wannan fatawa akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah saboda tahajjud sallah ce da ake yi bayan an tashi bacci amma tarawih sallah ce da ake bayan isha'i to kaga wannan ai baka riga ka kwanta ba to abinda da yake akwai ko wannan zaka yi ko wancan kar ka wuce gejin 11 ɗayan nan da ake magana amma akwai malamai da suke ganin cewa in kai tarawihi ba za ka iya zuwa kai tahajjudi ba amma ni wannan fatawa ban natsu da ita ba ina tare da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah in kai tarawihin ka koma kai bacci ka rinsa kai tahajjud ka wannan ya halatta Allahu a'lam wani yake mala assalamu alaikum Ina mala fatan alkhairi mala me hukuncin azumin wanda ya buɗe baki shida da daraji ah, bayan an me nasiha ya sai ke cewa ai hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaggauta buɗe baki to me hukuncin a ba shi da azumi zai rama azumin ka ya warware amma ba kafara zaka yi ba ramuwa zaka yi in azumi ya baya sai ka rama shi yasa yana daga cikin akwai wani program da nayi ana na Fatima Umar jagoran mai azumi yana daga cikin abin da nayi bayani dole mai azumi ka kula da shi sanin lokaci yaushe rana za ta faɗi yaushe kuma alfijiri yake fitowa saboda kar ka zo ka ɗauki azumi kuma ya karye kai baka sani ba amma wannan tun da bisa kuskure ne ai ina jin ana kiran sallah kamar bakwai saura minti ashirin ne ko shida da arba'in haka ake kiran sallah to kullum aiki na da kai za ka san monitoring kana lura don yana dropping yana dropping sannan kamar na asuba shi ma yana sauka misali kaga kaman yau an kira shida da talatin da biyar da talatin da takwas to ba mamaki kaga lokacin yanzu yana sassauyawa kullum kaga ana samun ragowar minti minti daya to in ka zo ka ci gaba da maintaining abin nan 538 sai ka zo ka ci abincin lokaci alfijiri ya riga shi so ya zama dole mu mu kula da lokaci yaushe alfijiri ke fitowa yaushe rana take faɗi ana kiran sallah shida da arba'in amma ba mamaki kuma zai iya raguwa ya koma da talatin da tara ya koma da talatin da takwas kullum sai a ta lura to amma kai wannan abu da ya faru da kai za ka rama azumi saboda akwai kusan minti goma da kabari an ce a gaggauta buɗe baki gaskiya ne amma in lokaci ya yi ba wai kawai ka ɗebi ruwa ka ci abinci lokaci bai ba ai kamar sallah ne ba an ce a yi sallah ba amma inda ta kyanar tsarar mumini ne za ka zo ka yi azahar ne ƙarfe sha ɗaya ka ce ka yi azahar ba kai azahar ba to da haka ya kamata mu gyara abinda muka faɗa muka yi daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu bukatun sana'ar na alkhairi Allah ka biya masa wannan masifa da ta dare mu a wannan kasa Allah ka yaye mana Allah ka kawo mana saukin halin da muke ciki Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiya za ta ci subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum